sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu a a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a normal da allah da kuma niya a kuma na iya samu alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. su kuma masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau alhamis goma ga watan mayu na shekarar 2018 da fatan an waye gari lafiya ladan ibrahim a yau ne daga nan birnin washington dc tare da baba kuma kere da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku bi ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga baba ya kuma domin ya ba mu kanun labarai. to shugaban amurka donald trump ya yi wa iran kashedi a jiya laraba yana mai cewa iran ɗin nan ta kuka da kanta idan ta fara kera makaman nukuliya a wata sabuwa kuma shugaban na amurka ya ce za a sanar da wuri da ranar da za a gudanar da taron koli tsakanin shugaban koriya ta arewa kim jong-un nan da kwanaki uku kana tawagar likitoci daga hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who sun isa demokaradiyyar jamhuriyar congo domin yaƙi da cutar ebola To kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa 'yan kasuwa a yankin Adamawa Gombe Taraba Yola da Mubi suna kukan yadda 'yan fashi suka addabe su akan hanyoyin da suke bi zuwa fatauci. Hudun da muke cikin wannan Toyota Corolla suka kwantar da mu suka ɗabi dukiyar mu haka kuma na direban mu shi mai ainihi mai mota. Ita kuwa hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa ta ce yanzu ta samu ƙarin kayan aiki a cikin sabon ginin ta da aka gina. kamar an mention mutane uku wanda sun karbi dala biliyon uku kasan dala biliyon uku na an je an sai da man koko ba kai ba mutum uku kenan a kuma muna da rahoto akan kiran da sanatoci suka yi na inganta matakan tsaro a najeriya kana grace alheri abdu za ta shigo da shirinta na domin iyali amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a shugaban amurka donald trump ya yi wa iran kashedi a jiya laraba yana mai cewa iran din ta kuka da kanta idan ta fara kira makaman nukiliya biyu bayan janyewar amurka daga yarjejeniyar kasa da kasa da shekarar 2015 da nufin takaita shirin nukiliyan ta iran din. shugaban na amurka ya yi wannan furici ne a yayin da sauran kasashe biyar jamus da birtaniya da faransa da rasha da kuma china waɗanda su ma suka rattaba hannu akan yarjejeniyar suka bayyana goyon bayan su shugaban faransa emmanuel macron ya zanta da shugaban iran hassan ruhani ta wayan tarho a jiya laraba har tsawon sama da awa guda shugaban jamus angela merkel ta bayyana ficewar amurka daga cikin yarjejeniyar abin takaici kuma ta ce jamus za ta iya bakin kokarinta ta tabbatar da ganin iran ta cika alkawarin da ta yi nan gaba ta ce ajiye yarjejeniya da trump ya yi ya sake nuna musu cewar akwai babbar ɗawainiya a kansu a nahiyar turai game da manufofin ƙasashen waje a fannin samar da zaman lafiya da kuma fannin sasanta batutuwar siyasa ta wani bangare kuma shugaban na amurka donald trump ya ce za a sanar da wuri da ranar da za a gudanar da taron koli tsakaninsa da shugaban kuri ta arewa kim jong-un nan da kwanaki uku amma dai ba za a gudanar da taron a yankin koriya da aka hana ayyukan soji kamar yadda aka faɗa a baya ba trump ya yi waɗannan kalaman ne ga manema labarai a fadarsa ta white house jim kaɗan bayan koriya ta arewa ta sako wasu amurkawa guda uku da take tsare da su mujallar wall street journal ta faɗa da yammacin jiya laraba cewa akwai yiwuwar a gudanar da wannan taron kolin a ƙasar singapore tawagar likitoci daga hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who sun isa demokuraɗiyyar jamhuriyar congo domin yaƙi da cutar ebola yayin da jami'an gwamnati a yankin suke iya ƙoƙarin su na daƙile annobar cutar ministan kiwon lafiya a najeriya isaac adewale ya faɗa a jiya laraba cewa najeriya ta ƙara ƙarfafa binciken lafiyar baƙi da suke zuwa daga ƙasar dr congo kana kuma najeriya na nazarin tura likitoci zuwa ƙasar su taimaka wurin shawo kan yaduwar cutar ebola hukumar kiwon lafiya ta who ta tura likitoci na fanni daban-daban da suka hada da masu jinyar waɗanda suka harbu da kuma masu hana yaduwar cutar daga dr congo ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani babban jami'in diflomasiyyar sudan ta kudu a amurka ya kira sake tunani da amurka ta yi akan taimako da take baiwa sudan ta kudu wani koma baya ne ga shirin samun zaman lafiyar kasar jakada gordon boy babban jakadan sudan ta kudu a washington ya faɗa cewa sanarwar da fadar white house ta fitar da a shekaran jiya talata daga kasar kalamai a kan sudan ta kudu tana da mummunan tasiri ya ce wannan mataki zai aiki da wani sako da zai haifar da rashin fahimta ga 'yan tawayin kasar wannan matsaya da white house ta ɗauka za ta ƙarfafa 'yan adawa saboda ba za su ga muhimmancin ci gaba da tattaunawa da gwamnati ba. kamar yadda buwahi ya faɗa wa shirin muryar amurka mai suna south sudan in focus tsohon firaministan malaysia mahathir muhammad mai shekaru 92 da haihuwa ya ba duniya mamaki inda ya lashe zaben da aka yi jiya laraba na 'yan majalisa bayan ya yi ritaya mahathir da haɗakar jam'iyyun adawa wanda ake kiransu alliance of hope sun kayar da jam'iyyar national front coalition wacce take mulkin kasar tun lokacin da kasar ta samu 'yancin kai a shekarar 1957 ana sa ran jam'iyyar alliance of hope za ta lashe kujerun majalisa 115 yayin da national front coalition ita kuma za ta samu kujeru 79 masana sun yi hasashen national front mai mulkin kasar za ta yi asarar kuri'un farin jini amma dai za ta ci gaba da samun rinjayi a majalisa bayan ta sake tsara taswirar zaben kasar wacce shugaban amurka donald trump ya zaɓo ta shugabanci ƙungiyar leƙen asirin ƙasar ta cia ta yi wa 'yan majalisa alkawari ba za ta dawo da shirin na tsananta neman bayanai daga hannun fursunoni ba ta hanyar musguna musu musamman waɗanda ake zargin su da ta'addanci. amma kuma akai-akai ta ƙi yin Allah wadai da wannan shirin cewa ya saba wa doka kuma bai dace ba. Zaman saurarin tabbatar da mukaddashiyar daraktan ƙungiyar leƙin asirin ta ƙasar Amurka Gina Haspel wacce take niyyar zama mace ta farko da za ta shugabanci ƙungiyar ya baiwa jama'a daman ganin wannan jami'ar leƙin asiri mai shekaru 61 wacce ta kwashe kimanin shekaru 30 a wannan hukumar tattara bayanan sirri a matsayi daban-daban amma kuma tana aikin nata ne a bayan fage. duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka fara da kokawan da 'yan kasuwa da ke bin hanyoyin da suka hada da jihohin adama gombe da kuma taraba har da yola zuwa mubi suka ce yan fashi da makami a wannan yankin na neman ya zame ruwan dare duk da kokarin da jami'an tsaro suka ce suna yi ga ibrahim abdulaziz da karin bayani a cikin wannan rahoton kamar yadda bincike ya tabbatar da wuya a waye gari ba tare da kaji an tare hanya an yi fashi ba duk da kokarin da jami'an tsaro ke cewa suna yi wannan lamari dai ya ma fi kamari ne akan babban hanyar da ta hada jihar adama da gombe da mata raba haka na mako akan samu irin waɗannan yan fashi akan hanyar da ta hada yola zuwa mubi malam muhammad Oscar na mako cikin matafiyan da suka fara tarkon waɗannan yan fashi a tsakanin damsa da gurore ya ko bai ne da ma lamarin ya faru kusashen motoci bakwai ku tara suke bin mu sai wani ya juya sai muka shiga hannayen barayi hudun da muke cikin wannan toyota corolla suka kwantar da mu suka ɗabi dukiyar mu haka kuma na direban mu shi mai ainihin mai mota sannan suka ce su ɗauki mata nan ta kwanta a kan ɗanta a kan jariri kuma ta rufe baki ta ba haka ba za su yanka ta. Babu jami'an tsaro ne ba akwai 'yan sanda a kusa da wajen ba. A ɗan sanda mun ji mu sami su ga abin da yake faruwa a gidan mai suka ce ba ruwansu suka ware masu suka bar mu. Kamar matafiyan su ma 'yan kasuwa sun ce abin takaici ne ma cewa yayin da ake tazar kudaden su akan hanya har yanzu ba su tsira ba daga 'yan fashi da makami musamman ma a jiyon Adama da Taraba. Alhaji Ibrahim Muhammad 86 da ke zama mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta Najeriya mai kula da jiyon Arewa goma sha tara ya koma bayyana halin da suke ciki a yanzu. Ko abin da ya ko ba za mu faɗa shi ne ni zai magana da 'yan kasuwa yana kira da 'yan kasuwa mu gaskiya dai a takaita yanayin zirga-zirga in dare ya yi saboda yanayin yadda fashe-fashen gaskiya sun yi yawa kwanan nan ba musamman ya kai wajen sau biyu ko sau uku ana tare hanyoyin nan kusa-kusa. So ban san me matsala ba amma ni shawara na shine ga 'yan kasuwa su takaita. in dare ya yi kowa ya san yadda zai adana kansa zuwa safe. To wai ko mai hukumomin tsaro ke yi ne domin magance wannan matsala na 'yan fashi da makami a kan hanya? SP Usman Abubakar da ke zama kakakin na 'yan sanan jihar Adamawa ya ko bayyana irin kokarin da suke yi tare ko da ta cewa suna sha shakulatin bangare game da lamarin. Eh na farko ma tukuna mataki wanda rundunar mu na 'yan sanda ta ɗauka bisa kan 'yan fashi da makamin nan ya kama ga ah, shi wannan ofis din OCSAS din ma an sake kawo wani domin a ƙara inganta kuma da gyara aiki din wasu kurakuran da aka sani ana nana ta girma kwamishinan 'yan sandan jihar adamawa wato cp abdullahi yarima ya ba shi oda kan cewa ya dunga bin wayannan hanyoyi inda aka san manya-manyan kasuwa kuma ana yawan fashi baya da bayan an gama kasuwa je da kanshi da yaran shi domin a tabbatar ba sake samun irin wannan fashi da makamai a kan wayannan manya-manyan hanyoyin. A hanyar gurore aka samu jami'an sanda a nan suka ce su ba aikinsu ba ne su je su kore 'yan fashi. Cikin aikin mu na 'yan sanda kan cewa duk lokacin da suka zo suka faɗa za a ɗauki matakai kuma a samu biyan bukata. a farkon makon nan ne ma dai tawagar babban hafsan sojin najeriya laftana janar tukur yusuf burtai da ta ci karo da wasu kasuwan gurman yan fashi da makami a hanyar sabana zuwa gombe kuma tuni sojojin ma suka damke waɗannan yan fashi tare da zimar mika su ga yan sanda ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya a dawa sai cikin dawa filin daga mamman sani ka je daga a can abuja ko hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa ne ta ce sabon ginin da aka samu mata an ƙara an samu mata da kayayyakin aiki na irin na zamani ga nasir adamu hikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Magu ya ce tsananin yadda ake samun masu zarmi a Najeriya ya sa hukumar dagewa wajen samun sabon ofishi mai kunshe da na'urorin bincike na zamani. Kamar an mention mutane uku wanda sun karbi dala biliyan uku kasan dala biliyan uku na an je an sai da man koko ba kawo ba mutum uku kenan wanda ma aka aka faɗi to na ga maka akwai irin sa irin ta dewa kawai wannan wanda aka sani kenan mutanen da suka suka yi satan suna da kudin gwamnati miliyan duka kuma anan nan so suna siya suna amfani da kudin wasu suna sun yi radio station wasu sun yi tv so suna fatin namu shine kawai maganan challenges ba na ga maka very soon wannan challenges ma za ta tafi shi ma kai ma ka samu chance ka gawa mutane a babu shakka wannan babban ginin zai dauki mutane da yawa da ake tuhuma mun zaga ka nuna mana waɗannan ɗakuna a lokaci guda kana jin kamar mutum nawa ne za a iya ajiyewa wannan ginin aka is discretional ka gane ko yanzu sometimes ka je asibiti sometimes a cikin ward din gado biyu sometimes sai ka je ka samu mutum a katifa ya danganta da abin nan patients na available Yakin dai da cin hanci da rashawa na samun cikas don daɗewar shari'u a kotuna da kuma zargin sanya yan adawa a gaba wanda mago ya sha musantawa. You will never see anybody who has not committed an offender will be invited. Alhaji Lamido Umar Cikaire tsohon dan siyasa ne da kifar da gwamnatin shagari alif da ɗari tara da ya shafa. Yana da ra'ayin yaki da masu zarmiya na tafiyar hawainiya. Shugaban namu ya bude idanu ya bude kunnuwa ya bude kirjinsa ya kama aiki ga dangadan babu kukan an barna ta kaza ai kowa ya ga barna kam mu ba mu taɓa ganin barna ba ma irin wannan barna. Amma kuma har yau ba a kama kowa ba a ƙarƙashinsa har yau ba a ɗaure kowa ba. To menene barnan mai amfanin an gano barna ba a maganin mai barna ba kuma nuna mana darasi ba bai yi ba suna na ya uci roman bakan daura wani ma nasiru ni ina roƙon Allah Allah sa wanda zai tsata ka ya ma ya tantance shi idan an yi haka wallahi Najeriya za ta zauna lafiya rahoto daga majami tushe na cewa kwanan nan hukumar EFCC za ta yi dirar mikiya ga 'yan siyasa da dama musamman ma 'yan majalisar dattawa Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja Najeriya Har yau a can Abuja, sanatoci ne suka buƙaci a inganta matakan tsaro a Najeriya ga Madina Daura da ƙarin bayani cikin wannan rahoton. Hare-hare da kashe-kashe har da kama mutane a garkuwa da su na daga cikin yawancin dalilan da suka sa wasu mutane yin gudun hijira domin su tsira da ransu. Irin waɗannan labarai ne ke fitowa daga jihohin Kaduna, Zamfara, Benue, Plateau, Taraba da Adamawa, kuma abu ne da ya sa wasu sarakuna yin kira da kowa ya ɗauki makami domin kare kai. hakan ma ya zaburar da wasu 'yan majalisar dattawa irin su sanata binta masu garba wacce ta ce barazanar tsaro ba a kan makamai kawai ya ta'allaka ba akwai ma harkar kwayoyi miyagu da kuma siyasa kama abin da ya faru watannin da ya wuce da shi sanar president ya kwashe sauran irin mu muka je kano akan magana mugayen kwayoyin da ake sayarwa ma arewacin najeriya da yake lalata da yaran mu nan an da aka gama nan bai kai sati daya ba ndla ta kama daɗaya ɗaɗɗaya aka ce 44 so in aka zo aka ce in za mu za buɗe idanu duka an san wajen da wannan abin da yake fita ka ga wani katon gwangwaro ya doka inda aka duba lokacin da aka yi a cikin fulawa suke sa kayan a ce ai an kawo fulawa so gwamnati ma tana da hannun da ya kamata ta kawo kowane irin matakin da za ta iya ɗauka equipment da zai iya ko kana can kafin kilomita ɗaya zai iya nuna signal a wannan motan akwai waɗansu abubuwan da take ɗauka da bai kamata a yi ba Shi kuwa Sanata Suleiman Usman Hunkuyi daga jihar Kaduna ya ce akwai abin dubawa a harkar tsaron ƙasar. Mun ba da misalai a cikin sati biyu dukan wata kafan watsa labarai ko jarida a ƙasar nan ta ɗauki labarai da yawa irin waɗannan wadda suka faru a wurare daban-daban. To sannan majalisar dattijai ta sake dubawa. aka tabbatar da cewa idan ka ji ba rami to akwai maganar rani. Wannan harka na hare-hare da kashe-kashe da kuma sace mutane a garkuwa da su ya ta'azzara a jihar Zamfara. Jihar kenan da Sanata Tijjani Yahaya Kaure ya fito kuma yana cikin waɗanda ke goyon bayan yunkuri da shugaba Buhari ya yi na samo jiragen zamani da za su taimaka wajen yakan waɗannan miyagu. Abin da muke fata to waɗannan jirage da aka ce za a kawo muna son mu da abin ya shafa muna son mu ga gaugawa isu wasu in ma waɗannan za su kai shekara biyu nan gaba to aro daga wasu ƙasashe mu a zo a yi mana maganin miyagun wasu masu lura da al'amura sun tabbatar da cewa tuni ma har biyu daga cikin irin wayannan jiragen yaƙi na zamani sun iso najeriya abin da kawai ya rage shine ci gaba da yin amfani da su domin zakulo miyagu da ke ɓoye cikin dazukan ƙasar nan domin a samu sa'ida akan hare-hare da kama mutane da satan shanu da ake yi a kullum Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Amshin waƙata in buɗe maka, ai mulki hanyar halaka. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC, mu yanzu agogo ya ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti goma sha bakwai ga kuma shirin mu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allahu ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Iyaye mata suna fahimtar 'ya'yansu fiye da kowa. Uwa ita kaɗai ce wacce ɗanta zai yi laifi kowane iri amma ba za ta guje shi ba. Mama tana mahimmanci tana mana abinci kuma tana mana wanki ina son mama. Rockefeller just presenting you, sweet mother, sweet mother, I know Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar Lahadi za a gudanar da bikin ranar iyaye mata ranar da ake karrama uwaye da irin tasirin mata al'umma musamman a tsakanin iyali. An fara bikin wannan rana ne a nan Amurka a shekara ta 1908 lokacin da wata 'yan gwagwarmaya wazzar da zaman lafiya Anna Jarvis da ta yi aikin agazawa sojojin da suka ji rauni daga dukkan bangarorin da suka gwabza yakin basasa a nan Amurka. Ta shirya addu'o'in tunawa da mahaifiyarta yayin cika shekara guda da rasuwarta. Bayan ta cimma nasarar samun goyon bayan keɓe ranar domin karama iyaye mata, aka fara ɗaukar wannan rana da mahimmanci a nan Amurka. har ta kasance ɗaya daga cikin lokutan da Amurkawa suke kashe kuɗi ainin wajen sayan kyautai da gudanar da shirye-shirye daban-daban domin karrama iyaye mata. To shirin domin iyali ma ba a bar shi baya ba. Mun kuma dace muka samu tsohuwa da take da zuri'a hudu mata, wato kaka da ‘ya da jikarta da kuma tattaɓa kunnanta. Ga abin da suke cewa game da wannan rana faro daga kakar da ake kira kakaka. na rasa alawa iyayen ina karama don haka yanzu yasa nake jin daɗi in kasance tare da yara na don su ma su ji daɗi ni ma in ji daɗi akwai kyakkyawan dangantaka tsakanin mu da su kwarai da gaske wanda ya rasa ba daɗi amma da 'ya'ya to za zama da dangantaka kwarai da gaske tsakanin domin ji daɗin da juna. Sai kuma 'yarta Mrs. Das. Kuma ka 'yarta takan zama abokiya takan zama ƙanwa haka to akwai babbar zumunci da dangantaka kwarai da gaske domin uwa da 'ya takan zama ko da 'ya'ya takan zama ke uwarsu ce ke yayarsu ce ke abokiyarsu ce su haka su kuma kai uwarsu ce su ɗayanka ne su abokanka ne su kawayenka ne su kannanka ne shawara da zumunci yana kulluwa kwarai da gaske kawa da ranar iyaye ko yana da muhimmanci kwarai da gaske. Da jikata salamatu iyaye mata suna da mahimmanci sosai suna da taimako a gida sabili da kamar ni mamata ce take taimaka mana in yara sun yi rashin lafiya iyaye mata ne suke fama su ga cewa yara sun samu sun miƙe iyaye mata ne suke duk irin ƙoƙarin nan da su ga cewa yaran su sun zama mutane kirki a gari iyaye mata suna da mahimmanci sosai gaba da shawara ga yara da sauran 'yan mata dai masu shirin aure da wanda suka ɗan aure sabbin aure mata kullum suna nan suna ba da shawara da yadda za a yi zaman lafiya da yadda kuma za a lura musu da 'ya'ya da jikoki duk dai komai addini ma duk iyaye mata ne suke wannan kokari suka fi iya kokarin nan maza dai taimakawa suke suna kokarin su amma mata sun fi kwazon da daga cewa eh yaran su fa sun zama maza da mata masu amfani. Da kuma tattaɓa kunnenta Sofiya. I like my mother. She teaches us how to be good and, and do the Sofiya ta ce, Ina son mahaifiyata, tana koya mana yadda za mu zama mutanen kirki, mu kuma aikata abin da ya kamata kowane lokaci. To ba ta taɓa kunnen kakaka kaɗai ke ganin tasirin uwa ba, kamar yadda abokanta Mushin da Musa'ab da kuma mamarsu Zainab ke cewa. Mama na tana da mahimmanci sosai, tana kai mu makaranta ta dawo da mu, ta mana abinci sai ta mana wanka tana gaya mana abin da zamu daidai da kuma abin da kan mi wanda bai da kyau kawai ina son mama na sosai mama mu tana mahimmanci tana mana abinci kuma tana mana wanki ina son mama uwa tana da mahimmanci sosai a cikin gida ko don saboda tarbiyyar 'ya'ya kula da su kula da miji uwa tana da mahimmanci sosai a cikin gida. A nata bayanin Amina Ilyasu da aka fi sani da Balaraba ta ce. Iyaye mata suna da muhimmanci sosai cikin al'ummarmu tun farkon haihuwa zuwa kula da yaro har ya girma. Idan yaro ya kasance ya tashi bai samu tarbiyyar uwa ba to za ga akwai matsala ta tare da yaron nan saboda zai yi rashin abubuwa da yawa musamman ma wanda har zai tafi yanayin hankalin shi da su tare da mutane iyayenmu mata sun zama abin da ba kama iya kwatanta irin gudunmawa da suke badawa cikin al'umma don haka ne muke ganin turawa suka keɓe wannan rana ko da yake mutanen mu kan ce ai iyaye mata su kullum abin alfahari ne kuma abin yabo ne amma keɓe ranar ba wai ya nuna cewa ranar ne kawai aka san muhimmancin su ba a'a rana ce wanda kamar sunan musamman sukan ɗauki iyayen a fita da su a je wasu wurare na ƙayatarwa haka na sha'awa a zauna a yi hira tare da su a ɗan sami lokaci a ji daɗi kuma su ma su ɗan fito ina ganin mada alheri wannan zai shi ne abin da zan faɗa yanzu da kuma kira ga mu kada a morena mata musamman za ka ji wasu cikinmu idan mace ta dan ba da wani contribution ko ta faɗi wani abu sai a ce da Allah ja ta kera mace ba ce da wasu suna da wannan tsarar kuma ya kamata mu sani cewa mun mata mu sana mu mata masu kima ne ko daga mahalicci ma ya ba mu fiko sosai kuma ya daraja mu ko a cikin littattafansa da ya sauko dan haka ina kira ga al'umma da mu girmama uwayenmu don ɗan lokacin da suke da gani da zarar wannan lokacin ya kai suka wuce kuma sai ka ga duk wani abu da kai musu a rayuwa ba ka yi ba. Na kuma nemi jin ta bakin waɗansu daga cikin abokan aikina da ke shirin bikin wannan rana ga abin da Hafsat ɗan mai sauro ke cewa. Iyaye mata suna fahimtar 'ya'yansu fiye da kowa. Su suka fi kowa gane ɗansu kuma soyayya tsakanin iyaye mata da 'ya'ya ba ta misaltuwa. uwa ita kadai ce wacce ɗanta zai yi laifi kowane iri amma ba za ta guje shi ba duk abin da yi za ta yi mishi fatan alheri ko da kuwa ya saba mata ba za ta taba gudun shi ko kuma ta yi mishi wani abin da zai sa shi ya lalace ba yawanci za ku ga iyaye mata ba sa son abin da zai taba ƴaƴansu kuma za suna ba da kowace irin gudunmawa domin su ga cewa sun taimaka wa ɗannan ya ciri ba a rayuwar shi. kamar ni mahaifiyata kamar ƙawata take a gurina duk abin da ke damuna kafin ma in gaya mata maza ta san cewa wani abu yana damuna kuma ina iya yin kowace irin hira da ita kuma ta bani shawara kamar yadda za ta ba wa Shi ko Ibrahim ka almasi garba sharhi ya yi tare da jinjinawa mata a wannan rana. Ya ku uwaye yayin da duniya baki ɗaya ke jinjina muku saboda haihuwar al'umma da kuke yi ku raya ta tun daga matakin ɗaiɗaikun jarirai da kukan raina ku ciyar ku shayar kuna tsabtace su daga dukkan najasa har su kai matakin yara da kukan tarbiyyantar su zama baligan da kan zama al'umma ni ma ibrahim kalmasi garba ke cewa barkanku labudda kun cancanci yabo da girmamawa To ni ma alheri a matsayina na ya da uwa da kanwar uwa da yayar uwa da kuma kaka. Ina yi wa dukkan iyaye mata fata alheri. Allah rufa mana asiri ya albarkaci zuri'armu ya kuma sa mu gama da duniya lafiya.

shugaban amurka donald trump ya yi wa iran kashedi a jiya laraba yana mai cewa iran din ta kuka da kanta idan ta fara kira makaman nukiliya biyo bayan janyewar amurka daga yarjejeniyar kasa da kasa ta shekarar 2015 da nufin takaita shirin nukiliyan ta iran din. shugaban na amurka ya yi wannan hurici ne a yayin da sauran kasashe biyar da suka hada da jamus da birtaniya da faransa da rasha da kuma china waɗanda su ma suka rattaba hannu akan yarjejeniyar suke bayyana goyon bayan su. ta wani bangare kuma shugaban amurka donald trump ya ce za a sanar da wuri da ranar da za a gudanar da taron koli tsakanin sa da shugaban kure ta arewa kim jong-un nan da kwanaki uku amma dai ba za a gudanar da taron a yankin koriya da aka hana ayyukan soji kamar yadda aka faɗa a baya ba. tawagar likitoci daga hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who sun isa ta demokuraɗiyyar jamhuriyar congo wato dr congo a takaice kenan domin yaƙi da cutar ebola yayin da jami'an gwamnatin yankin suke yi iya ƙoƙarin su na daƙile annobar cutar to madalla da takaitattun labaran makawa kawo karshen shirin amma kafin mu tashi bari mu miƙa gaisuwa ta musamman ga ibrahim mai tela da amadu mai tebur gidan mai fada gora sai kuma alhaji ya mai riga da alhaji inda da alhaji baban gogo da aliyu ahmed tanko ko dukansu gidan marigayi alhaji amadu kafinta duka a garin kwantakwar da fatan suna lafiya yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman baba ya ko makeri da ya taimaka min gabatar da shirin da solomon abu wanda ya bada umarni da injiniyan mu wato jonah cummins ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin